shadow salli sallu ba sa da kai ba karkami ka hannu ka ce ka salta ba ka salta ba ga shi ka shiga fargaba yanzu ina za ka kai ta shi doka ta idan ka yarai na fata ka fada inda ba ka iya fita Samira Samira me yake damun ki ke dai gaya min gaskiya to kin ga to in maza ki je ki shirya zan aike ki gidan hajiya ai ta dawo dama gaisuwa ta je kuma yanzu ta dawo in maza ki ɗauko mayafinki babban mayafi sai ki zo ki tafi ki je ki gidan ki je gidan ajiye ki ma na dan gyara gyara zuwan gaya miki ne zan yi tafiya so na san na tafi ban gaya miki ba na san halinki da fushi zaki zargan wani abun ne kin kuwa san dole ne in yi fushi in har kika tafiya ban sani ba saboda ko kin san cewa duk cikin kawaye na ba wacce umma take so kuma take alfaharin in yi mu'amala da ita sama da ke dan yanzu ko bata ne ba inda za a fara zuwa sai gidan ku sai ke wai ban san sannan Allah ma ya sauye to ai ya Allah to shikenan nagode shikenan sai na dawo sai kin dawo okay to mu kai da umma Lafiya na kin dawo? To menene me kika manta? Umma baki ce mun ba. Au. Baki ce mun. bismillah. Ziza da yan birni. Kin yi kyau. Ziza budurwar birni a dawo lafiya. Je ki ba komai kin yi kyau. San kowa kin wanda ya rasa Samira a dawo lafiya. ai ka buge mutane kana cikin mota ha wannan ai rashin imani ne kuna tuki ba ku duba hanya Allah ba Allah kuma kai ba bai lace kurciya amma kana ganin na kokarin fitowa eh? wannan wani irin rashin kai gashi nan yanzu yanzu ya za a yi don Allah da annabi kamar yan asibiti za ka yi ta to na ta kai ta asibitin waye nata kwantar da hankalinka ni na san gidansu ni na san gidansu to tun da ka san gidansu don Allah a taimaka mu da Allah ba ruwanka ba ruwanka ba ruwanka ba ruwanka ba ruwanka baiwa Allah eh? ina san to don Allah a eh bude mota mu tafi asibiti bude bude mota mu tafi asibiti ka kula a dinga kula baya mai Allah tada ba Allah ni dai yanzu ina so kamar yadda na gaya maka eh. ni yanzu zan je gurin ɗaurin aure auren nan da goron da sadakin duk yana za a jira ni bawan Allah ka dubi Allah kaga zan babbaka komai da tun da ka ce ka a'a ya za ka min ita ai maganin ka bar min ita bai taso ba ai da ka ce eh kaga yau ina ba komai alaji yi tafiyar ka kawai ai an gama komai ina nan har sai likitan ya gama aikin da yake a ciki ya zo nan sai mu sai in kai ta gida eh ba komai to nagode Allah tsare Allah tsare Allah ina zo in neme ka ya sunanka sunana malam jibo eh ai jibo nake Eh, jibo eh jibo a inda ka je inda ka same mun nan eh. inda ka buge ta eh. inda ka je jibo to kowa ya sani eh jibo eh suna na jibo to Allah ba ta lafiya eh amin amin wato ba ko kace ba komai jikin ta tsabi san jiki ne ma irin na mata shi ta langobe amma ba komai yanzu idan likitan ne kawai duk abin da yake yi sai da duba ta eh Allah tsare kakka samu damuwa na ji na gani ni ne shaida zai da aka je sannu bayar Allah bari in je in hanzarta duba likitan ya zo ya duba kin ya gama da wayancan patient din likita ai likita ai ji kuna kokari wallahi ka ganta nan wallahi haka kawai ya ɗebo motar nan a kusace ta da ku ne uban ta kai ta kai ta gida wallahi Allah ya mata eh? abin da nake gina maki hasbunallahu wa ni'mal likita ya kai haka to zan ma ganin yari ina yi umma Allah ne a ni ba ba cewa ne ga ƙarya ba to yanzu likita me ya faru na ganka rike ce bayan uwa kamar ce to likita yanzu ya ra'ayi daga wannan kuna da kun aji gawa ne cikin nan ka san me nake so da kai kuna da kun aji gawa ne gawa kai na samu da nake so da kai eh. tunda Allah ya mata cika eh. ya je ka dauko mota a taxi a saka ta kaga wannan kes ne na yan sanda a ka'ida sai an kira yan sanda amma tunda daga ni sai kai ne ka gane eh. ka mu wuce ka je ka ba ku da kudin aje gawa nan likita baka san doka ba ce in na kira police ta kula ita ya za ka isa ta kuma likita ko mu je ka nemo mu tafi ko so kake kira ne a to dan tsaya na gurin nemo taxi din to mu je je ka jira ni nan dai nemo taxi a ai ba nan mu je mu je mu je mu je mu je illa Ido ba ni shugabanni kake ƙara yi in ba na nan daga yau. To in na sharar ta tashi na ringa jiran ki. A bar gidan kace kace kuma ba kya nan? Ban da abin ki? Rika ban min ina yi ko ba na nan idan tafiya ne sun je biki Kaduna. Saboda na ga takon biyu ba ta zuwa. Eh haka ne amma wallahi ba mu faɗa ba. Na san ki da saurin fushi ba. <laughs> Wallahi Umma ba mu faɗa ba kin san mun sha da ita sosai. Abin da ya sake ga tambayar tambayi yarinyar nan. Eh. Da aka wayan ki ni da hankali na ku kwanciya da ita. Ina son kawancen ku ba na so ku bata. Tana da kirki. wani ma tana faranta mu wala ba zan ba za mu faɗa ba ki haƙuri. Shi kin Allah da su lafiya. kuma mun karamar rediyon nan a daki kai za ki ji rai da yin gora kullum eh. sai wallahi kuwa to me yafi rai na Allah Allah na roƙe ka Allah ka bayyana min yarinyar nan Allah ka bayyana min ita ko a raye ko a mace Allah ka bayyana min ita ka kubutar min da ita daga hannun azzaluman bayi Allah na roƙe ka ka bayyana min samira tafiya fa muke ta yi tafiya ta ki karewa kuma ni baka ga inda za ba malam kai direba mu je mu je mu je mu je direba to ai mu je mu je mu je mu je mu je mu je mu je ta ki karewa fa tafiya muke ta yi Allah ko ido ruwa ma ai kamata a ce mu je barin garin zabi direba kai hakuri mun kusa zuwa mu je mu je mu je to Allah kai mu lafiya wannan yarinyar kuwa kalau nan nan da gidan hajiya zara har yanzu shiru kai gaskiya ba ta taɓa daɗewa haka ba ina aiki ta akwai magana amma tashi zan yi ɗauki mayafi na in je in gano Hajiya, kuma kin je kin aika gidan Hajiya Zara'u? Hmm. Ai ni tun da naga yarinyar nan bata dawo ba, jikina ya bani ba lafiya ba. Na je gidan Hajiya Zara'u, an ce bata zo ba. Hankali na ta iki ladidi. To, gidan ƙawarta mana, Maryam. Awo Maryam ai ba sa nan. Satin su biyu suna Kaduna sun je wajen biki. To bata fita da waya ba? Ta fita da wayarta. to tunda ta fita da wayar ta to a buga mata mana a samu wata waya sai a buga mata mana mu ji to ai kuma ni ba ni da lambar ta amma a cikin tarkacen ta in je in duba na tana ta rubuta wasu lambobi ko Allah zai samu samu lambar ta ta yi mu kira a to maza maza ki duba ki gani direba Allah Allah na ni ba mahaukaci bane ka mai da ni mahaukaci baka kosa ba tun a baya sai da muka kusa zuwa kai hakuri mana kai da haka yi da Allah yi hakuri kai da haka Allah yi hakuri na ce ka tsaya ko na tsaya ai da Allah direba ka yi hakuri mun kusa zuwa layin wallahi nan ma akan hanya mu muke kai ka san Allah tun kan na san ka direba to sai ka raba ni daga wannan iya hakuri Allah sai ka raba ni daga kai musulmi ne ni musulmi ne bai kamata kai haka ba wannan gawar ka taimaka da Allah maka ta gida maka ta gida bai kamar ta kosa ba da an gaya ma a dangi na akwai kafin Allah kai hakuri yi hakuri da Allah Allah wace ka Allah wace ka direba da Allah mun kusa da Allah direba yi hakuri da Allah direba danjin kura a ah, direba danjin kura kuna ganin gare kura daji sa'an za ka yi a motar ne ai ko an zarra ai zarra shi direba danjin kura to fa ka san Allah ka na san ka. Ba zan ƙara tafiyar malbi ba. Na yadda. Direba dan jin kura. Dan ni ba mahaukaci bane. Dan na sani. Ka mai da ni mahaukaci ban san me nake ba. Kai da hankalinka. Na sani. Na sani direba. Yawa. Malam Sanu. Kita. Ya mai jiki? Ya mai lafiya. Ya mai jiki? To Allah ya kara afuwa. Komai dai lafiya nan. ya lafiya. To ai haka ake so. Sai dai fa ku dinga kula sosai da Allah ya lafiya. To masha Allah. Assalamu alaikum. Allah ya kara. Sanu ku dai. Malam Sanu. Yes. Malam lafiya? Eh ah zan shiga nan cikin asibitin. To Allah zai sa lafiya. Ah lafiya kalau. To masha Allah. Oh, oh, ko kai ne likita? Eh. Shi kenan. Alhamdulillah. To Allah tambaya nake yi. kwanaki mun zo da wata mara lafiya a nan wadda muka tsan samu tsotsayi da ita a mota to eh ah, a da mota ne to dan dungunan ta ne dan haka dan tura ta kaɗan. ok na gane eh, eh, eh, wanda aka zo da mota nan ta eh eh wallahi to shine na na biyu sawu in abin nan tunda an gama eh na san ba zai kai ta ga kwanciya ba ma ina gani lokacin da suka shigo na ina ga ko cikin asibitin ma ba su shiga ba yawwa aka sallame ta eh wanda eh? ya faru kenan Allah ya mata cikawa to da yake dan uwanta na kusa ba ba mu nemi wani abu ba kawai ma sai muka ce tafi da ita jirgin likita mutuwa ta yi abin da yake faruwa kenan illallah to to dan uwanta ya zo shi dan uwan nata wanda suka zo tare da shi shi ya fita da ita wanda muka zo wani mai jan hula haka shi din fa mai buru haka ba mhm. ha ha shi da ne ai ya san zai iya gane gidan eh, to mu ma sanin cewa yayanta ne shi yasa muka ba shi ba to amma dai lafiya ko eh, eh ai lafiya lafiya eh Allah shi kanta Allah ya fi mata wadalla nagode likita nagode sauka lafiya ni na gaya wa duniya halin da na shiga yarinya mareniyar Allah ita ke dangare na a ce an neme ta an rasa dole ne ne kuka duniya ta sani haƙuri zaki ba mutane zaki faɗa mutanen duniya ba Allah zaki faɗawa kuma shi za mu ci gaba da roƙo Allah na roƙe ka Allah dan girman zatin Allah ka bayyana mu ita kukan da kike ba abin da zai kara miki damuwa. Allah na roke ka Allah dan girman zatin ka Allah ka bayyana ta amin na shiga uku ladidi ki daina cewa uku. ki daina faɗar wannan maganar Allah zai bayyana da ita a duk inda take Malam! Malam! malam tafiya fa muke ta yi fa ni fa tafiyar nan na rasa gane kanta kuma gogarin zan bari ne malam direba muje muje muje muje direba sai tafiya muke kana ta muje muje muje haba sai magana nake kai mun banda muje muje muje muje muje muje muje muje muje kake ta ce mun muje muje muje kuma tafiya muke in guza mun ne kai hakuri direba mun kusa mun kusa to magana ka kenan mun kusa Allah kai mu lafiya eh. Lafiya? Kai, ka san Allah tun kan na san ka direba. Billahi lazi la ka ka ga wannan gawar. Ko kanin ta mata ne kai wallahi yau shekara ba da Direba, tun da nake ce maka mun kusa mun kusa, ai mun kusa Yanzu nan bai wuce nan da minti uku zuwa minti biyar ba mun isa wurin kai dan Allah kai hakuri direba ka san ka san Allah tun kana san ka direba ko fitowa daga ɗakin jatuma ta nan shiga ban ɗaki da za mu je garin nan billahi ladi yau yau sai ka sauke ka wannan da shikenan yi hakuri a dai sauke ta an sai sai an sauke ta shikenan yi hakuri za sauke ta yi hakuri a sauke ta ba za sauke ta ba a sauke ta yi hakuri wannan mutum wannan mutum ya zo ya sada ni da gawa wannan masifa wannan bala'i da bawan Allah nan ya sada ni da shi su isa tsakanina da mutumin nan ya ban min gawa ya yi gaba ina zan kai ta oho tashin hankali na da bala'i da shiga tsananin rayuwa da zan yi yanzu nan gaba polis polis rob santi sojoji ma'aikata su haɗu da ni da wannan gawa shi ne masifa ta ganin mutumin nan ba cikakken imani masifa ya yi gaba a'a kaga nan ba kuwa allah ya raba ni da tsiya Allah ya raba mu da bala'i hai jama'a sai na yi can zan rabu da masifa sai ga wani ɗan iskan na fitsari ya tsuguna yana fitsari a go can tadda wani yana kashi ban san yaya zan yi da raina ba wannan mutumi da ya ban min wannan masifa a mota Allah ya isa tsakanina da shi Allah ya isa tsakanina da shi ya ban min tsiya Allah ka raba mu da wannan bala'i <laughs> a'a amma mutane ba su da adalci ko ne yarinya nan ta yi musu suka zaɓi su yi mata wannan mummunan hukunci anti kenan ni ba wannan bane ma tashin hankali na ban san dalilin da yasa suka zaɓi suka kawo mana ita cikin sauran gidanmu ba da alamu ahmad fa wannan hannun ne yake damunta ya kamata ka zo ka je ka kira ka je gidan malam musa ka kira shi ya zo ya duba mata hannun nan saboda yana damunta sosai sosai to shikenan ba mu ala anti bari allah sa yana nan sannu ya haƙuri kin ji sannu sannu yanzu ya je ya kira sannu sannu hello ba ne kamsu su ne ok to ba matsala ni ma motocin nan sun zo to ba matsala salamu alaikum alaikum salam me haka mukullin ka to me ya faru na haƙura na haƙura da zan tausayi kwata kwata na haƙura ba ka ta kai min bayani da yaran da zan gane gaba eh na haƙura na haƙura wannan ai butulci ne mutane ne suke so a basu motar nan amma kai an baka an taimaka an baka canan zaka ce mana baka so babu magana butulci in banda Allah ya fitar da ni daga cikin masifa balas din kwana ne nake binka kwana uku to ina kuɗi na ai ba ƙarya kai ba kana rike aranka yana rike aranka kwana uku ne to ba ni kuɗi na ga su na yi gyaran kif sata kuma ranar da bala'in zai samu na gyaran kif sata yanzu ina motar take tana baya tana baya eh. to mu je na ga motar mu je zarab lalle direba ya akai lafiya baka fita aikin ba lafiya lauya gida lafiya gada wallahi alhamdulillah sai godiya ana ta kokari wallahi ana taba Allah ya jagora larab kwana biyu lafiya lau me yake faruwa baka fita ba a ai larab ni da aikin taksi ai sai dan alahira ale saboda me kace haka a wallahi sai dan alahira ale to to yanzu me yake son aiki yanzu ka san me matsala ta aikin yi san ban da aikin yi fa ba ban san yaya za in samu abin da zan tunani nake ta yi tunda na mai mai da motar sa da safe nake tunanin yaya zan in samu abin da zan yi to to to ban samu ba yanzu ka tunda da ka kai ga aikin ka kuma kai amini na ne abokina wani ta bangaren ma dan uwana gaskiya ne wannan to kamata ya a ce aikin nan in samu ko yaya ni ma dan leburancin nan ko jaka ne nake samu ko fan hamsin to Allah da ga. zan zan zan zan rage wata mm, dalle da zaka iya aikin nan namiji ne ni fa ba matsala bane a matsayin ka na aboki yawa sai ka fara dana in gani to lara in zaka iya zan ba iya ka gobe in zamu fita da Alhaji Talle sai mu fita tare da kai an Alhaji Talle zai fita aiki eh zamu je aikin sa gobe Allah kai an gama an gama haka ne ah, zaka iya zaka iya tabbas zaka iya ai lara ka gani ai aikin karfi a ah, tabbas ba abin da ba zan iya ba lara ni na gani gaskiya ai ai ni nan da kake gani Claro. ji? <laughs> A kai ni wurin umata. Ya haƙuri. Kuri kin ji? A nan ma a gida kike. Insha Allah ba ki da damuwa. gani kai ni wurin umata. Kinga, ya haƙuri. Ya haƙuri, nan ma a gida kike. Ba ki da damuwa. Insha Allah, insha Allah kuma idan kika samu sauƙi za mu kai ki gidan ku. Sannu. shi ke ko ki daure ki sha mana yau kwana nawa biki ci abinci ba Ya sunan ki? Sunana Samira. Samira. A wani unguwa kike? Unguwar Maidili. Maidili. Na ne kuma Maidili? Ni ban san Maidili ba. A Kano ne. Kano? Ki san nan? A ke? Nan bici ne. Bici. za ki iya tuna me kwasin wannan matsalar hannun naki ni dai abu ɗaya zan iya tuna umma na ta aike ni gidan mama zara'u ina tafiya a hanya mai mota ya banke ni mai ɗaurin ma ya ce gobe zai duba ki sai ya kwanci ɗaurin in ya so sai a gidan ko na gode da irin ɗawainiyar dukkan Allah ya saka muku da alkhairi menene abin godiya ai ranar kowa ne kana baka san wata rana yadda naka zai kasance shi ne kawai na gode shaitan siya. Mace ta nazari, kada ka ta ta kasha wuya. Wata ta saka ka a garlari. ƙarya fure take kai kulawa. Rayuwar ka sallu-sallu, ba sa da kai ba karkami ka hannu. Ka ce ka salta ba ka salta ba. Ga shi ka shiga fargaba. yanzu ina za ka kai ta Ga shi doka ta? idan ka yarai na fata ka faɗa inda ba ka iya fita